kalangu studio karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio kalangu barkamu da haka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku labaran hausa mai gabatarwa mutare muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanun labarun. A cikin kan labarun za ku yi cewa muna ɗauke da ƙarin bayani dangance da batun dawowar mahajita a ƙasar Nijar. Sana a birnin Maraɗi wata ƙungiya ta lashe takobin yaƙar yaɗuwar sabro. A rahoton muna musamman muna ɗauke da ƙarin bayani dangance da wani al'amari na shantaba shisha da ke ƙoƙarin zama ruwan dare a birnin na Agadez. To yanzu ga labarun dalla-dalla. To ranar goma sha uku ga watan Satumba ne mahajjatan ƙasar Nijar suka soma dawowa gida Nijar, inda zuwa yau fiye da mahajjata dubu goma ne suka dawo gida. A yau da safen nan gungu Muhammad Antanin ya tuntuɓi wato Mustapha Kadi ta wayar ta wayar tarho inda ya yi masa raskuna bisa kan dawowar mahajjata sai mu saurari abin da yake cewa. a yanzu mun samu wajen fiya da dubu goma da sun koma gida a vol charter wanda yake ɗaukan mutanen cikin jirgin max air wajen mutum dubu ɗaya da tamanin kurmi ne adda mun saura tun da yau da safe mun samu jirgi wanda ya tashi da mutum ɗari biyar da sittin shine jirgin na goma sha shida wanda ya tafi mai a yau wannan jirgi za shi dawowa shi ɗaukan mana mutum ɗari biyar da sittin wannan shi an jirgi na goma sha bakwai a ƙarshe shine ra darba to ran nan alhazanmu gaba ɗaya sun koma gida a ran nan muna tsammanin za mu ɗaukar kawa fiya da mutum ɗari biyar da talatin kenan waɗanda adda saura duk alhazan da adda saura za mu kwashe su mu koma tare da su gida a fuskan da kayayyaki alhazan domin haka muka yi shawara a jiya da Niger Airways kuma muka samu wato amincewa su suka ce mana insha Allahu duk kayayyakin na alhazai to insha Allahu za a kai su gida ba cikin wata matsala ba. Bayan mummunan hari da ya faru a Asamaka da ke iyaka da ƙasar Algeria a ranar Asabar ɗin da ta gabata, wanda ya sanadiyar mutuwar sojoji uku, Prefet ɗin Alit ya yi mana ƙarin bayani yadda harin yawakana wakana ga abin da yake cewa. yadda abu ya wakana wata mota ce toyota pickup kular sabul wannan mota ita ce ta zo nan dun kuma ta hito daga gabas cindun eh, da ta zo daidai da waɗannan jami'an tsaro ta buɗe musu wuta a nan ne kai tsaye wannan mutum uku sun ka mutu kuma wannan mutum biyu sun ka jimu guda ya jimu ga kai guda kuma ya samu wajen bala uku cikin jiki to wanda ya jimu ga kan nan an kai an tattara duka gawawakin an kai su asamaka sai allah ya mai cika kina hudu sun karsu tunda soja sun ka jiya ko da karye hudu ta yi sun yi angajen pursuit jami'an tsaro ne da kansu ya kamata su dauki matakai to suke wanda duk an ka kai bisa post eh, na frontier an ce shi tsaro dabuwar kamin shi tsaro shi tsare kanshi A ranar biyu ga watan Oktoba ne mai zuwa ɗalibai na firamare da koleji za su kama hanya zuwa makaranta domin sun makaratu na wannan shekara a duka faɗin ƙasa. Shin koyi na aka kwana dangance da shirye-shiryen koma makaranta sai mu saurari a shanar hima daraktan da ke kula da ma'aikata a ofishin ministan da ke kula da makarantun firamare a hirarsa da Asumana Shina. kayan aiki an kai su ko ina tun yau da sati biyu da suka wuce haka zalika tare da ma'aikata da ake wanda ke gugusa da nan zuwa na su an yi shi an yi kuma naɗe-naɗe na shugabanni na jihohi haka mun yi zama na tattauna da mu da yan kungiyar kwadago saboda magana a kwana bisa ga alƙalin da aka ɗaukar musu saboda ka a tashi cikin lakwal da rikici ana so ka a tashi lakwal a biya albashin yan kwantaragi to a sakamakon sharafar da an kai domin bitar sani makama aiki akwai dimbin malam makarantar da za su barin wannan fanni wani matakai kuka ɗauka domin maye gurbin su mun shekara da kamun misali mu biya dubu goma sha hudu suke sun yawa muna da kuma mutane da yawa ɗaruwa da yawa suke kamar 'ya'yan bi ka'ida ne cewa zana cikin biro bai kamace sun zo cikin biro saboda ba su daɗe suna aikin ba su ne muke tattarowa sai a sake rarrabawa ba wani suka tahi ba su kai ga mutanen da suka yi yawan ba kenan ba matsala cika gurbi abin da adda kwai matakan aka ɗauka shine a rarraba su a gudda wani suke inda sun yawa a kai su inda ake son aiki da su A cikin satin da ya gabata ne wata tawaga ta ofishin daraktan jiha da ke kula da mata da kuma kare yara ƙanana suka yi wani rangadi a Alit inda suka gudana inda suka gana da wakilan al'umma daban-daban da ke da ruwa da tsaki domin wayar da kawunan jama'a bisa kan 'yancin yara. Uwar gidan Imran Barira ita ce darakta ta jiha a Agadis da ke kula da kare haƙƙin yara. Ta tattauna ga abinda da tattaunawa ta da wakilinmu Usman Umaru take cewa. mun zo mu yi aiki tare da malamai tare da chef de quartier tare da elu loko premier group kim da za mu yi aiki da su kuma a gobe za mu yi aiki da jeune a jibi za mu yi aiki da mata in yaso kuma radimash hallo za mu yi aiki da yan kabu kabu yan taksi masu adaidaita da masu sa mutane cikin ka a tasha da su za mu tattauna bisa kan kare hakkin yara saboda a tsinkayen da muka yi wa'annan mutane ne dukkan su da suke kusanci da yara suke kusanci da al'umma kenan muna so mu shayo su su zama suna tare da yan protection da cewa direction mai kare hakkin yara kenan muna so su zama abakan hulɗar mu abakan aikin mu saboda mu a cikin biro muke muna zamne kenan wani abun ba za mu iya ganin shi ba chef de quartier sai ya gani tun da dai a cikin ango shi ne wani abun na musguna ma yara ko take hakkin yara kenan zai gani shi a cikin karce shi yau in aka waye musu kai suka je suka ba da bayani su ma ga wanda ba su samu dama halarta wannan taron ba kenan wata karuwa ce kuma za a ceto yara da suke cikin mawuyacin hali A yau da safe ne aka kaddamar da wani gangami a ofishin magajin garin birnin Maraɗi domin yaƙar sauro a birnin, kwanaki uku ne wannan gangamin zai yi inda za a rinka saka magungunan kashe sabro a wuraren da yake hayayyafa musamman ma a cikin gotoci da kuma wuraren zubar da shara wata ƙungiya ce ta mai suna ong sedef ta ɗauki nauyin wannan gangami abdurrahman umaru shine shugaban wannan ƙungiyar ya yi wa mohamed mamman ƙarin bayani Manufar wannan aiki shine rage mace-macen da suka dangantu da cutar masassarar cizon sabro a cikin birnin Maradi. Domin wurare ne inda sabro ke zubar da kwayoyinsa. Tsawon kwanaki uku za mu zuba maganin a wannan wurare. Haka zalika za mu zuba maganin bisa ga jibji-jibji na shara. Daga karfe shida na sahe zuwa karfe goma ne. Da dare kuma daga karfe takwas zuwa karfe goma sha biyu. Ya kamata al'umma su dafa muna domin cimma wannan manufa. Su ya 'ya'yansu da wani lokaci suke bin motocin da ke fesa maganin su nisanta yara daga wannan feshin da ke iya sanya illa musamman ma ga masu matsalar numfashi yana iya tayar da musu da cutar muna da isasshen magani Tun a watan Agusta ɗin da ya gabata ne Departement ɗin Tano ta kasance ba ta da gidan kaso saboda wanda suke da shi ya lalace, abin da ya tilasta wa magabatan gidan kason rarraba 'yan kason da suke da a cikin waɗansu gidajen kaso da ke cikin yankin. Ga rahoton da wakilinmu Bubakar Mamudu Yaro ya haɗa muna wanda gungu ya fasara. Ruwan damana da ya malala sosai a cikin gundumar Tanut ya haddasa ɓanna ga gidan yarin garin wanda tun zamanin milkin mallaka ne aka gina shi. Shugaban masha'arantar tare da mahukuntar bariki na yankin sun kai ziyara gani da ido. Babban alkali Shebu Musa ya bayyana halin da gidan yarin ya kasance a ciki. President da tribunal ya mamu kwantarandi ya ce gidan kaso nan tana shirin haɗuwa. Akwai matsala bisa kan lahiya wa'anda ke ciki ɗakin da suke ciki fi ruwa sun ci ƙarhin shi kwarai kuma ga yanda na ga abun domin Allah kowane lokaci yana iya faru. Domin kaucewa duk wata ɓanna da za ta iya abkuwa ko kuma sulɓacewar wasu 'yan kaso mahukuntan barikin gundumar tare da yin shawara da magabatan masha'arantar sun gano da yawa jaba a maida 'yan kasan a cikin wasu gidajen yari da ke cikin yankin. Mu sake komawa ga babban alkali bisa ga matakan da aka ɗauka. Duk wanda aka yi kwandane na wanda ya yana da shari'a ta zanna duka za mu ɗaukan matakai mai maida su da magana wa'anda ke suka yi sauran kuma za mu taya mu tattauna yanzu duk inda za a samu wuri a maida su kayan a ɗauki matakai a gyara wanga abin sai a yi shi saboda kiyayewa. Kamun a gina sabon gidan tsaro, 'yan kasan an mayar da su a birnin Zandar inda za a ci gaba da tsare su halin da zai sanya shugaban masharantar zuwa da komowa kowane sati biyu domin nazarin kes ɗin kowane ɗan kaso. Magabata na koli sun shiga shawari domin samun mafuta ta dindindin. ONG Nije Tech da ƙungiyar nan da ke fafatukar yaƙi da sha'anin baƙin haure tiwa da OEM a ƙarshen satin sun shirya wata kwamɓala ta tserau na kilomita biyu ga wato 'yan mata da kuma kilomita hudu ga maza tserau ɗin ya haɗa matasa 150 sannan wata dama ce ta sakawa matasa sha'awar rungumar sha'anin motsa jiki shutu musa shine yake gaban wannan shiri ya yi wa aliketa ƙarin bayani Wannan proje mun soma shi ne tun watan Satumba shekara ta 2013 a cikin fasalin projen akwai babin da aka keɓe na tallafa ma matasa ta fuskar karatun ilimin halin matasa ga zamantakewa. Ta wannan babi muka shirya wannan tserere wannan soma taɓi ne. Bayan wannan akwai kwamfular kwallon kafa haka kuma akwai wasan kwaikwayo mai nagarta inda za a koya musu yadda ake shiryar da wasan kwaikwayo haka zai ba da damar baiwa matasan aikin yi da zai sanya su mai da hankali da zaben sana'ar kwallon kafa ko kuma ta drama. Matasa 130 aka rubuta ga wannan furojen. Matasa 100 OM za ta tallafa musu kowane ga girkin kansa. Talatin kuma za a tallafa musu ne bisa girkin ƙungiyoyi. Wa'annan matasa 130 ne muka gayyata ga wannan. Hala rahoton kenan da wato wakilinmu na zandar ya haɗa muna wanda ya haɗa matasa 130. Sai kuma a ci gaba da shirye-shiryen matakin ƙarshe na cin kofin duniya 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da zai wakana a watan Oktoba a ƙasar India, 'yan wasan mena kade sun kasance a birnin raba na ƙasar Morocco domin ƙara ƙwarewa. a gobe ne 'yan wasan ƙwallon ƙafa na mena kade za su buga wasan sada zumunci da 'yan wasan morocco a birnin na raba da misalin karfe 6 da minti 30 na yamma A ƙarshe rahoton muna musamman wato zukar taba shisha ba ƙaƙƙautawa ga matasa a Agadis yana ƙoƙarin zama ruwan dare wanda sanu a hankali ya fara tayar da hankulan jama'a inda matasa mata da maza manya da yara ƙanana suke haɗuwa suna shan taba shisha ba dare ba rana wakilinmu na agades a anise wato karim ya mayar da hankali bisa kan wani al'amari ga rahotonsa wanda gungu muhammad dantanin ya fassara muna Shisha ta bace mai ɗanɗano kala-kala da ake sha wuri-wuri a agadas ya kuma kasance abin yayi ga matasa. Lamarin yawan shan shisha a yau ya ɗauka ma uwayen yara da kuma mahukunta hankali. Madam Ahmed Tunan Hadiza uwar iyali ce, ba cikin wani ɓoyo ba na nuna ɓacin ranta da zulumi. Matasa ko a makarantu ko ina sun fada cikin wannan haraka ta shisha ba ka iya gane komai kuma ba a san irin abubuwan da ke iya biyo baya ba. Wannan al'amari ya dame mu sosai. Muna kira ga hukumomi su magance mu na wannan matsala. Euh, euh, Yawan shan shisha na haddasa aibu ga lahiyar ɗan adam. Masana kulliyomin na jan hankali da kuma nuna irin cikas ɗin da ke akwai ga masu shanta. Alhaji Adamu shugaban sashen da ke kula da lahiyar fannin kwakwalwa a babbar asibitin yankin Agadas na ɗauke da fashin baki mu saurare shi. Yawan shan shisha gaskiya yana haddasa banna mai yawa. Da wannan tiyo da ake amfani da shi kana iya kamuwa da wata cuta. Kana ma iya yaɗa cutar ga mutanen fadarka ko iyalinka ko ma unguwarka. Rashin lafiyar da ake saurin kamuwa da shi a zahiri shine babban tari. Wannan shisha tana iya kasancewa wani abin dogaro gare su ba su iya rayuwa sai da ita. Me yasa mahukuntan kwamin ba sa furci a kai kalamun da ke fita kenan a bakin jama'a a Gadas da studio Kalangu ya tuntuɓi mahukuntan Su nuna cewar wannan sana'a daman ba bisa ka'ida ake yin ta ba kenan ba a kan sanin su ba ne. amma za a ɗauki mataki nan da 'yan kwanaki kamar yadda Abubakar Ajuwal mataimakin farko na magajin garin kwamin ɗin Agadas ya faɗa. A bangaren hukumomin birnin Agadas, nan ba da bata lokaci ba za a ɗauki wani ƙudurin hana shan shisha a wuraren taruwar jama'a na cikin birnin. Kenan muna kwantar da hankulan jama'a wannan lamari mu ma ya ɗauki hankalin Mu mu ne kuma ya kamata mu yaƙe shi, kuma za mu ɗauki matakai nan ba da jimawa ba. Dangance da wannan lamari, ko za a fuskanci aza doka mai hana sayarwa da kuma shan shisha a filayen da aka keɓe don shakatawar jama'a a nan agadas kamar yadda aka yi a babban birnin Yame kwanaki masu zuwa za su ba mu haske. Ƙarshen labarun kenan a huta lafiya.